Thank you. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai leƙa ne ƙasar Nijar inda masu ruwa da tsaki a ɓangaren lafiya suke ɗaukar matakai don yaƙi da wani nau'in cuta da suka kira da farar masassara. Samu mai roƙe da masassara cuta ce da kan zo da zazzabi mai tsanani a wasu lokutan ma takan kai ga rasa rai kuma cuta ce wadda wani nau'in macen sauro ke haddasawa. A ƙoƙarin da ake yi don yaƙi da wannan cuta a ƙasar ta Nijar, ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar ta ware wasu kuɗaɗe don gudanar da aikin rigakafi a wasu jihohin ƙasar da aka samu ɓullar wannan cutar kamar Maraɗi da Agadez. Domin jin ƙarin bayani game da wannan cutar da ma wasu daga cikin illolinta, abokin aiki na a Maraɗi Mansur Sani ya zanta da jami'in yada labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maradi wato Dr. Lawali Ibrahim ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Ana magana akan cutar na zazzabin farar masassara ne ce ita a gulguje. eh ita farar masassara ciwo ne mai matuƙar hatsari ga wanda ya kamu da wannan ciwo to kuma ita wannan farar masassara mutane za su mamaki wani kalar salo ne ke haddasa ta idan mutum ya kamu da wannan farar masassara to za ku ganin wasu alamu masu tsanani da ke bayyana ko mutum zai shi ma da zahin jiki nan ina nihin masassara mai tsanani bayan haka nan za ku ganin su shi masara bayan ido sun yi masara kuma za ku ganin hannun shi nan ta hannun shi ya yi fari pet kuma sannan za ku ganin mutum eh, yana zuwa da jini ta bakin shi har zuwa dubura shi kaga eh, kenan in aka a tsaya ma bisa wannan alamomi karin masassara a ce wani gaskiya bakin gwargwado mai hatsari kwarai wannan makarar masassara kun ce kawai akwai wani nau'in sauro ne wanda yake tilawa baitin macen sauro da ke tizawa ana yin zazzabin cizon sauro ne bambancin su eh, ka san shi kala sauro ko yadda ka san kala kihi ne kan ka zo zaka iske kaloli da yawa to shi ma yana da kalolin shi da yawa bakin gwargwado kalar da ke haddasa wannan harar masassara kala ce ta daban kuma yawanci zaka iske cewa cewa kala ce wadda ta yi tsanani kawai inda ke da tankunci haka na ce da sauransu da komi da komi dan kawai da muka dauki nan jihar murari ai kaga da aka samu kala sai aka same ta a jihar eh, in ce gunduma eh, gazawa kuma a gazawa kin sai ya kasance wani bangare can na wajen garin cikin likita aikawa ake ce mishi mm. gwargwaje ake ce mishi idan ka je can za ka ganin wuri ne bakin gwargwado mai itace da sauransu da komi da komi to wannan kala sauran ana samun shi cikin irin wannan kala sauran kuma yana nan yana yawo cikin mahubacin mane kawai ake samun shi eh don kenan yi salo ake ce mishi amma kala daban wata bambanta da waga kala wadda ke cizon mutane tana samu sun sassalar cizon salo wannan kuran hasa za a iya cewa ta bulla a kasar Nijar ina ne ta bulla a wani yanki kuma wace irin illa ta fara yi yau kawai da mun kwatanta cewa bakin gwalgwado farin sassara tana cikin jama'a kuma tana yin banna kwarai amma sai kasance daga shekara ta dubu biyu da da ɗaya zuwa dubu biyu da da uku sai aka samu mutane a suka kamu da wannan furen masasara ko yanzu in muka dauki jihar dogon dutse a cikin kwance garin dogon dutse gunduma dogon dutse da yadda a cikin jihar doso gunduma ke ta a jihar tawa sannan a ciro zirin a jihar agaras sannan nan tsawa a jihar maradi bakin gwalgwado inda aka samu wannan mutane wani suka kamu da wannan ciwo na furen masasara gwamnati da masu kama gwamnati sun samu sun shirya zaɓe na shaushawa sabida a kare mutane tunda an ga cewa ya faru kenan a ɗauki mataki tun da ta kasance matakin da ke gare mu ko in ce makaman da ke gare mu na kokowa da wannan eh, farmasa sara shi ne daga kashi duka an musu zagaye na shaushawa ko yadda muke nan yau maradi mun fara ta zawa bara 2023 tun da shi ne ka na baya bayanan da aka samu su ma an musu wannan zagaye na eh, allurar farmasa sara to kaji yadda abin yake bisa kan nauyi da ya rataya ga gwamnati da kuma duk inda wasu likitoci suke na kare lafiyar jama'a bakin gwargwado da inda aka ga cewa irin wannan abin ya to za a zabura a yi wannan eh, rigakai allurar rigakai da a kare jama'a eh wannan allurar kawai na kwatanta muka an fara yin su ko wanga inda na zana dogon duce keta da ciro sannan aka yi gaza wato ga muna murari kuma insha Allah murar da agadas kenan wannan yanzu dai ake yi kuma insha Allah za a dauki wata jiha biyu nan da ba kafin a lokaci ba kuma a samu bakin barbaro duka kowace jiha ta kasar Nijar samu. Wani irin rukuni ne cikin al'umma maza da mata ne yara da manya ko kuma daidai wani adadi ne a suke ɗaukar wannan ah, rigakafi. Yawa wannan allura ta rigakafi da za a yi ta shafi maza da mata. amma kawai yanzu eh, sai mu ɗauki yara sai aka ce sai yaron ya yi wata tara da haihuwa da mata misali kuma bakin gwargwado wai ba wani sabon abu ne duk likitocin da ka zagaya wajen mu za ka samu allura ta farmasar ana ma yara ita amma sai sun kai wata tara kyauta ne yake ta kenan wannan kamfani sai aka ciki yanzu biyaran su kai wata tara gaba ɗaya na jihar maraɗi da jihar agadas an musu wannan allura amma ban da jihar gazawa da jihar ciro a agadas ba don kuma minista da an yi ta 2023 bayan ya wata tara sai aka ce duk wani mahamuluki wanda shekarun su ba su wuce shekara 60 ba kenan har shekara 60 ya tantanta a mushi wannan allura yawan yanta za a iya cewa yana da illa ita dai guda ce ake yi bakin gwalgwalo cikin rayuwa eh, ba kamar ita eh, ba kamar ita ba kamata a sake mafi ana nihin wannan suka guda da aka maka ta kare ka insha Allah cikin rayuwa ba kamar sauran shaushawa ba da ake yi a cikin yawan yin ta bai da matsala sai dai ƙara lafiya eh a'a ita ma bakin gwalgwado kawai da yadda aka tsaye da kin haka nan kasan abin ya shaho ne wajen jawo hankalin mutane su gane ko ka gane hmm. in an maka wannan allura aka masu ka guda to ta kare ka tsawon rayuwa don kenan babu wata fa'ida a kara kuwa mm. a shi yasa aka yi daga zawo saboda ana nufin ba sun samu to me yasa kuma a ji kara musu da an ce wala kila kuma abu ci bajin yawa ta kashe mu yau shine da kyau ma yau baka gani bayan zo aka ta daga ta aka ta daga ta aka ta daga ta wadan kuma sai nauyi ke gare ta eh. ah, nauyi bisa mutanen ta kamata a kuna da kiyashin miliyoyi nawa ne za ta tashi kuɗaɗen da mm, to wannan bakin gurgudu dai suna da nauyi suna da yawa dalilin abin da yasa aka aka guda kuma sannan ga yawancin mutanen bakin gurgudu inda za mu ga zan kusanta maka yanzu mun jihar muradi za mu ma mutum tank miliyan musan miliyan biyar miliyan biyar da da yan kenan kenan kun da akwai ma kinan sai akai ta har miliyan shida kwa hmm. mutanen ta kamata a mana allura wanda za su ni hmm. ka'idar eh, wannan allura ga al'umma ko bai can an yi ta suna samun wani canjin yanayi a jikinsu lokacin da aka yi ta ita dai fa'idar ta ita ce idan mutum ya same ta za ta kare shi da wannan zazzabi na farar masa sa'a bayan an yi wannan allura kawar duk wasu magani ana kusanta mutane akwai wasu yan abubuwa da ke iya su biyu baya mai amma ya bambanta daga wancan zuwa wancan tana da an aka mutu ita yi zazzabi ko kuma inda aka mishi ya ɗora jin ciwo ko ko wuri ya dan yi ja yana yana mishi abin nan wannan ba komai bane kowa da kalli eh, sai kowa da jere wannan mai wucewa ne idan kuma mutum ya ga cewa kawai abin ya dan ja shi to yana iya zo likita mai kusa sai likita su tsara ga wannan duka ba mu ba ne kuke jira ga al'umma game da wani wannan eh, shaushawa da tana an fara a wasu wurare ko kuma in ce a cikin yi. Yau ko bangaren mu na jami'ai wanda su ne suke nema kenan mutane su yarda su kawo kansu ko su yarda mu son halura. Muna jira ga al'umman jihar Maraɗa bakin gwargwado su kama mu duk uwan ta kasance suna cikin wannan katanga ta wannan allura ina nihin wata tara zuwa shekara satan bakin gargado mutane su zo su kawo kansu ko ko za a iske su ko su kawo kansu za mu gana kan mai goyo ko mai ciki yawa sai aka ce a cikin wannan allura an keɓe mace mai ciki har ma mace mai goyo amma wadda yaron ta bai kai wata tara ba hmm. eh. don nan duk matan su kusan suna ciki to tun gwalgwado kun san nan ciki wani lokaci an dauke shi abun ba a san a yan Kun in ta kasance na ƙanƙanan yara ne kenan kaso da inda za mu na lura ba dan kuma idan an ce kas su an hita su me ya sakon ku na ƙarshe sakon na karshe an ce da ne gizo ba ta wuce kogini eh, a matsayi na ga kuma matsayin da niko nake riko a da ya suke kamarari shine na ingancewa bakin gwargwado mutane sun fito da fifi duk wani ke cikin wannan katanga an musu allura ba dan kuma ne dan adadin da muka aza na miliyan biyar da wani abu ta kasance mun wuce shi bakin gwargwado ita dai wannan allura ce mai kare mutane da wannan Eh, Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin na wannan makon. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. A